إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta juma'a wanda yau ita ce ranar A biyar ko biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar goma ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ƙara ba mu iko da dama na halarta wannan majalisi da tafsirin alƙur'ani ke gudana na wannan shekara ɓangaren mata idan 'yan uwa dai ba a manta ba a karatun baya mun fara bayani ne dangane da faɗin Allah ta'ala wa iskala rabbuka lil mala'ikati ni ja’irin fil khalifa a dai muka ji fassara menene al khalifa daga bakin malamai sannan kuma muka ji matsayi ko kaɗan daga cikin matsayin annabi adamu alaihi salatu wassalam yau za mu tashi faɗin Allah ta'ala ƙwala ya adamu an bi'ihun bi asma'ihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال يا غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله تبارك وتعالى bayan mala'iku sun tambayi Allah tabaraka ta'ala dangane da hikimar da ta sa za a halicci wannan halitta kuma wanda za ta taɓanna a bayan ƙasa to mun ji amsa da Allah tabaraka wata'ala ya ba su cewa zai halitta a cikinsu annabawa da manzanni da salihai da shahidai da sauransu ko Allah ta'ala ya ainihin ba su amsa sannan Allah ta'ala yana son ya sanar da su cewa wannan halitta da zan yi to akwai wata hikimar daban wanda ku mala'iku ba ku sani ba daga cikin wannan halitta daga cikin wannan hikima to akwai ilimi da Allah ta'ala zai asurta wannan halitta da shi bayan Allah ta'ala ya gama halitta annabi Adam ya ainihin halicci abubuwa sai Allah ya bijiro da waɗannan abubuwa cewa mala'iku su faɗi sunan waɗannan abubuwa mana meye wannan meye wannan da suka kasa thumma ma'arar da humarar mala'ikaci ya kawo mala'iku cewa su faɗi sunansu suka kasa to sai Allah ta'ala ya ce ya adamu an bihun bi asma'ihi to yanzu an dawo kanka kai adamu ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa duk abin da ido yake gani meye sunansa ba su labari nan take annabi adamu ya kama kai kai ne jibrilu kai kuma israfil kai kuma mika'ilu kai kuma ya faɗi sunansu kakaf wannan abu kuma kaza ne sunansa kaza wannan abu kuma kaza ne sunansa kaza wannan haka yayi ta fada falamma anba'ahum bi asma'ihim bayan annabi adam ya gama fada musu sunaye ya kididdige su gaba daya qala sai Allah ta'ala ce alam aqul lakum shi ba na gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni kadai ne masanin gaibun samai da ƙasa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuke bayyanawa na san abin da kuke koyewa shin ashe ban muku bayani ba al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahama da yazo fassara wannan aya yake cewa qala zaid ibn aslam zaid ibn aslam yake cewa qala abinda annabi adam yace anta jibrilu anta mika'ilu anta israfilu kai ne eh, mala'ika jibrilu kai ne mika'ilu kai ne israfilu hatta addal asma'a kullaha haka ya faɗi sunan mala'iku gaba ɗaya kowa da sunansa hatta balagal gurab kai har sai da ya kai sunan ah, hankaka ma ya ce wannan da ka gani shine hankaka abu ka za ya faɗi sunan komi gaba ɗaya ya yi ta faɗi ma zahara ah, fadlu adam alaihi salam a lokacin da falalar annabi adam alaihi salam ta bayyana alal mala'ika akan mala'iku cewa shi annabi adam ya fi mala'iku ilimi kuna ganewa da ilimi ne Allah ya fifita annabi adam akan mala'iku to a lokacin da ta bayyana cewa lallai annabi adam ya fi mala'iku ilimi to daga nan Allah ta'ala sai ce alam a lakum ashi ba na gaya muku ba inni a alabu gaibar samawaci wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumu ashe ba na gaya muku ba imam al-qurtubi yake cewa fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadli al-ilmi wa ahlihi a wannan aya akwai dalili akwai hujja dake gwada falalar ilimi da kuma masu ilimi ana ganewa ko yanda Allah ya nuna mana cewa ya fifita annabi Adam akan wa akan mala'iku in dai Allah zai fifita mutum akan mala'iku saboda ilimi to wannan ya gwada maka ilimi ya kai wani kolin mataki a wajen me a ainihin wajen matsayi to kuma idan aka ce ilimi yana da matsayi to gurgurdan matsayin ilimin gurgurdan matsayin masu ilimi, ana ganewa ai ko da ilimin nan na zamani ne ko da ilimin saman wato sanin duniya ne ai kaga a yau abubuwa da yawa ga sunan da an tashi za a yi abu kaza za a ce ku nemo wa ku nemo injiniya idan banki za a ce ku nemo banka nan ma a ce ku nemo kaza wanda ya karanta kaza ko ba haka ake ba can ma a ce ku nemo kaza saboda an san wani shi ya san kaza idan wajen shari'a ne a ce ku nemo lawyer idan kaza ne a ce wajen jarida ku nemo wani kenan ko da ilimi na rayuwa ilimi na sana'a to dole a samu fifikon mai wannan ilimin akan wanda baya da shi to ina ga ilimin sanin Allah da girman Allah da haka ilimi wannan aya ta nuna cewa ilimi yana da me yana da ainihin falala wanda ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal ilmu bitta'allum shi ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyo ta hanyar mai koyo idan mutum bai je inda zai koyi ilimi ba kaga ba zai samu ilimi ana samun ilimin da koyo ba gado idan da mutum zai gaya maka wane ce eh, eh ce to zan baka wani alkalami ko zan baka wani abin da ba sai kai karatu ba a jarabawa ka ci jarabawa ba sai kai karatu ba duk wanda ya gaya ba zai baka wani abin da za ka ci jarabawa ba kai karatu ba yaudara ka yake wannan boka ne dan bori ne ba wanda zai baka wani irin alƙalami in ka rubuta jaraba da shi ka gama ci ko ko a'a kawai ka ganka da ilimi haka wallahi bai yiwa dole sai ka yi sai ka yi karatu domin manzo sallallahu alaihi wasallam ce innamal ilmu bita'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar me koyo idan mutum ya koya ya samu idan mutum bai koya ba shikenan ilimi ainihin ya riga ya ƙetare shi wato ilimi ya riga ya bashi baya Allah ta'ala shi litadin an samu hadisi daga zurru ibn hubaysh Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mala'ikata la tazau ajnihataha hali talibil ilm mala'iku kan shimfida fukafukansu ga wanda yake neman ilimi yayi tafiya akai saboda me ridan bima yasna saboda an yarda da abin da za ka aikata yanzu yadda muka zo makarantar nan gaba ɗaya mun zo ne a fuka-fukan mala'iku ko da ba ma gane su muna fahimta jama'a domin za ka je ne don ka san Allah za ka je don ka san addini idan mutum ya ɗauki littafi ko ƙur'ani ko hadisi ko fikihu ko littafi ya kama hanyar makaranta to mala'iku za su shimfiɗa mashi fikafikansu yana tafiya a kai saboda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya yarda da abin da ainihin yake ainihin aikatawa don haka sai ya zamanto ya samu daraja ya samu ɗaukaka a wurin Allah hadisin yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 3535 alwadi ya fitar da wannan hadisi cikin sahihul musnad hadisi na 504 haka nan hadisin ya zo cikin sahihul jami' as-sagir hadisi na 1956 fadin Allah ta'ala da yace inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ko Allah ta'ala ce ni kadai na san gaibun samai da ƙasa ba wanda ya sani in ba ni ba to shine malai yace dalilun ala anna ahadan la ya'lamu min al ghaibi babu wani mutum da ya san gaibu illa ma a'lamahu sai abinda Allah ya sanar da shi akwai wani gaibi wanda Allah yakan sanar da wasu bayinsa kamar annabawa to ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai idan kaga wani mutum ya san gaibu to Allah ne ya sanar da shi wani abu kal anbiya'i kamar annabawa aw man a'lamahu Allah ta'ala ko cikin waɗanda Allah ta'ala ya sanar da su don haka Allah yake cewa wa indahu mafatihul gaibi wa indahu mafatihul gaibi la وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إيه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa indahu mafatihul gaibi mabuɗai na gaibi na sanin ilimin gaibi mabuɗin da zaka bude ka san gaibi gaba daya baya hannun kowa sai Allah kuma Allah yace la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san gaibin nan sai Allah ba wanda ya san gaibi sai wa sai Allah wanda Allah ta'ala yake cewa wala yuzhiru ala gaibihi ahadan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai yace illa man ihtaba min rasulin fa in إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الله تعالى يتي عالم الغيب الله شيني مثلا غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا باب wanda yake leko ba wanda yake sanin gaibi na ubangiji sai dai Allah shi kadai fala yuzhiru ala gaibihi ahada sai ce illa man irtada min ko sai wanda Allah ya yarda cikin manzanni Allah ya sanar da shi me wani gaibi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yakan ba mu labarin wasu abubuwa na gaibi kamar aljanna kamar wuta kamar kabari da sauransu ai kaga mu a wurin mu gaibi ne amma manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanar da shi ya nunar da shi wannan gaibin don haka ya ba mu labarin abubuwa na gaibi da yawa waɗanda za su gudana sai yasa Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi sai dai wanda shi Allah ya amince mawa ya sanar da shi daga cikin manzanni akwai ayar da Allah ta'ala yake cewa wato wa ma tadari nafsun ma za ta tsibu kadan farkon ayar nake ta kokarin kawo mana وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato inna Allah indahu ilmus Allah kadai ilimin sanin alkiyama shi kadai ya san lokaci ba wanda ya san rada za ya tashin alkiyama sai Allah amma turawa su bugi kirji su zo su cewa duniya za ta tashi lala kaza mutane su gigice su haukace saboda mai sun san mutanen ba su da natsuwa ba su da sanin addini ba su san abin da ke musu ciwo ba dan haka sai a rude alhali Allah ya gaya ma a alkur'ani cewa ba wanda ya san ranar tashi alkiyama sai wa sai Allah kadai wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama saboda abinda Allah ya sanar da shi na alamomin alkiyama da ya ga rana eh, wata ya kama rana din yi kusufi manzo sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi ainihin ya fito a firgice yasa aka tara sahabbai aka ci gaba da yin sallah hankali ya tashi aka yi ta sallah aka yi ta sallah sahabin da ya ruwaya hadisi ce ban taɓa ganin sallah mai tsawo irin wannan ba ban taba ganin ruku'u mai tsawo irin wannan ba ban taba ganin sujada mai tsawo irin wannan ba saboda me ya zamanto idan ma alkiyama ce manzo sallallahu alaihi bai san alkiyama bace yana tsoron kada wannan yanayin ya zama daga shi za a zarce me alkiyama idan da ya san alkiyama kaga aida sai ya zama shi ce kai ba alkiyama za yi ana ganewa ai to tunda bai sani ba shi ma yana tunanin ko dai wannan ne alkiyamar dan haka ya tashi a firgice to da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin girman Allah abin ya tada masa hankali matuka ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin girman Allah ya tashi ya je ya dora ya ci gaba da sallah tare da sahabbai daga baya wannan al'amari Allah ta'ala ya kwarayin shi to Allah shi kade yake da ilmu sa'a wa yunzilul ghaif Allah shi ke saukar da ruwa kwara nawa za a saukar a ina za a saukar Allah shi kaɗai ya sani wa alamu ma fil arham Allah kaɗai sa abin da ke cikin mahaifa idan kaga wani ya ce maka a'a yan biyu ne ko ko a'a namiji ne ko ko a'a mace ce eh yanzu Allah ya gama aiki ne sai aka bashi dama ya sani amma lokacin asalin abin da ke tun yana ɗigon mani ba wanda ya sani sewa sai Allah tabaraka ta'ala tafiya ta tafi Allah ya gaya mana zai kwana 40 yana mani a ajiya nan haka Allah ya ga dama ajiye shi kwana 40 ya mai da shi gudun jini kwana tamanin kenan sannan wasu kwana arba'in ya mai da shi mai tsoka kwana ɗari da ashirin wata nawa kenan a wannan lokaci ne Allah zai aiko mala'ika ya zo masa ya ainihin tsatsa da sauran halittunsa fitar mai da hannu a fitar mai da kaza a fitar mai da kaza da umarnin Allah bi katfi rizqihi a lokacin za a rubuta wannan har ya gama rayuwarsa naira dubu kaza zai samu ko miliyan kaza zai samu wallahi duk ma can mutum ba zai wuce ba duk kunatan mutum wallahi ba zai wuce ba bi kadbi rizqi kuma in aka rubuta ko baka yi sata a gwamnati ba ko baka yi cuta a kasuwanci ba wallahi sai ka samu saboda me a wannan ranar da kaddi rizqihi wa ajalihi da ranar da zai mutu kamar yadda ranar da mutum zai mutu ba canji ba wani wani adjustment kuke ci ko me babu shi to haka ma arzikin sa ba canji yana bi kaddi rizqihi wa ajalihi da ranar mutuwarsa wa amalihi da aikin da zai yi wa shaqiyul ausa'i, duk a rubuta daga lokacin ne za a samu wanda ya iya leke leke likita kenan ko sai zo ki zauna nan to shikenan dan samu abin da za a lika mata a ciki a ce an ga ɗan hudu a cikin ko an ga ɗan uku a cikin ko an ga ɗan biyu ko an ga ɗan ɗaya wani ma ya karambani ya ce mata ce daga nan sai a samu wani wanda zai ce rana kaza za a haihu to nan ne ake samun kwaba da jahilci eh za a ce wannan shine da delivery ko sai a saka ranan kaza da kaza wannan abubuwan haka suke yi in an faɗa kwanan nan sun sun sun gaya mana haka sai Allah ta'ala ya bashe su cewa suka za a haihu nan da wani lokaci an haihu kusan wata biyu sabanin abin da suka dauka su suka faɗi sun je ba shi can <laughs> ka gani can wata biyu gaba sai ke al'amarin zuwa duniya da barin duniya nawa ne ne na Allah ne sai aka waye gari abin bai haka ba amma ba ma inkarin iliminsu da sauransu amma inda wanda ke da ilimin ya san addini to in ya tashi bada maganar a yadda zai bada ta ba zai bada maganar a matsayin wanda ya sani ba zai bada maganar ne a matsayin kawai to ga dai abin ake sa rai kaga shikenan sa rai ne kana sa rai za a haihu watan bakwai a to tunda sa rai ne ni ma yana da rai ni ma yana sa lawaran ana fahimta ai lokaci kaza tunda sa rai ne to amma abin sai zamanto ba addini ciki ana kokarin ja da ubangiji ma a cikin al'amarin to ma tadari nafsun ma za ta tsibu gadan mutum bai san me zai samu gobe ba matsayi ko mukami kana zaune sai a kira ka ce zo ka zama kaza ko ba rai da ya san matsayin da zai samu a nan gaba amma ta dare sun bi ayi ardin tamud rai ba ta san garin da mutuwa zai same ta za ga mutum ya bar nan ya tafi america ya je check sai mutu a can ko ingila ko ba haka ba rai ba ta san ina allah zai ɗauranta ba idan Allah ya kaddara wani ba zai mutu ba sai ya tafi Lagos sai wani dalili ya kai shi Lagos sai ya mutu a can idan Allah ya yi mutum ba zai mutu ba sai ya tafi Sokoto ko Adamawa ko kaza sai Allah ya kai shi wurin sai ya mutu a can domin Allah ta'ala ya san inda zai dauki ran bawa to koda bawan na nan garin sai wani sanadi ya zo ya daga shi ya kai shi wurin sai Allah ya karbi rayuwarsa a inda yake so ya karbi rayuwarsa wannan shine abinda ainihin Allah tabaraka wa ta'ala yake yi فدن الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سيجم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إيه؟ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam a lokacin da muka ce wa mala'iku tunda yanzu ta bayyana annabi adam ya fi mala'iku ya fi su me ya su da ilimi Allah ya ɗaga shi da falala ta ilimi da Allah ya bashi Allah ta'ala ce lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam fasajadu gaba ɗaya sai suka yi sujada illa iblisa aba sai iblisa ne yaki wastakbara yayi girman kai abu biyu yaki yin sujada yayi ne girman kai malaman tauhidi kan ce kufrul kufrul ibai wal istikbar kafirci na ƙi Allah ya ce ka yi ka za ka ƙi shi ma wani yanki ne na kafirci da kuma kafirci na mai al'iba da kuma na istikbar na girman kai to shi iblis Uh, aba wastakbara sai Allah ce wa kana minal kafirina kenan kin abinda Allah ya ce kai ko yin girman kai akan sa yana sa mutun ya kafirta ana ganewa ko to dan haka Imam Shankiti babban malami a Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Muqtar Shankiti a cikin tafsirin sa Azwaul Bayan fi idah al-Qur'ani bil Qur'ani yake cewa lam yubayyin huna nan Allah bai mana wato bayani ba hal qala lahum zalika qabla khalqi adam am ba'da khalqihi sujada da Allah ya ce mala'iku su wa annabi adam bayan an halicci annabi adam din ne ko ko a kafin a halicce shi ne an yi sujadan ne kafin a halicci annabi adam koko bayan an halicce shi yaushe aka yi wannan sujada وقد صرح في سورة الحجر حقيقة الله تعالى يأي بياني كرر عشان شكين سورة الهجر بأنه qala lahum zalika qabla khalqi adam Allah ya musu umarnin sujadan kafin ma ya halici annabi Adam. Umarnin sujadan kafin ya haliciwa annabi Adam, sujadan kuma za a yi ta bayan an yi mai an kawo. Wane e idan na da kaya kaza, ka ɗauka ka aje min a wuri kaza. Ana gane waye, kaga yanzu ka umarnin kafin ka kawo kaya To dan haka Allah ta'ala ke cewa in qala rabbuka lil mala'ikati inni wa in qala ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah tabaraka ta'ala ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati ka ambata musu lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun lalle ni zan halicci mutum min salsalin daga kekasassiyar ƙasa ƙasa da take kekasassa bi ma'ana ƙasan na irin mai tauri din nan min hama'in in aka ce haba shine taban da ya dade a ajiye ƙasa wanda ta dade masununin wanda yake mai doyi ko mai wari tabo wanda ya dade ya dade har yayi wari ana ganewa idan ka ajiye tabo da kansa har wata ran zai rika mai zai rika yin wari Allah ya ce to wannan tabo ko eh, yunku wanda ya dade a ajiye har yayi wari to da shi zan halicci mutum zan halicci basharan zan yi mutum da shi fa idza sawaitu idan na yi halittar mutum ɗin na daidaita shi wato idan mutum yana kallon halittar sama, ya ishe shi wa'azi inda ba da wani abin a zo a gani ba aka yi mutum amma ka ga mutum yana wani yana wani tinkaho ana wani koran mutane waye kai kuma kai fa tabo ne mai doyi daga baya ka zama mani iyakacinka kenan ana ganewa ai ai Allah ta'ala cewa ya halici mutum daga wani mai ruwa mai kazanta haka aka faɗi abubuwa da yawa da ake faɗi ya isa mutum yayi mai ya ji tsoron Allah ya gane shi ba kowa bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya duba ya gada da me aka halice shi Allah ta'ala ya ce fal yanzurul insan mimma fal insanu mimma khuliqa mutum ya duba ya ga يخرج من, يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق متن ya يقدمي ya ga سليما خلق من ماء دافك shi asali ma matakin halittarsa wannan na biyu an halicci mutum daga wani ruwa mai tunkudan juna kulika min ma'in dasin yakhruju min baini sulbi wata rai. ruwan da yake fita a tsakanin me da gadon baya da kuma kirji shi namiji daga gadon baya an fahimta ai mace kuma daga me daga kirjinta dan Allah ya gwada iyawarsa yadda ya so haka ake asalin ruwan da aka halicci mutum da shi namiji daga ina daga ainihin eh, abin da ya shafi ya eh, gadon bayansa ce ƙugunsa misali ita kuma mace daga ƙirjinta shi ne a sulbi wa tara'ik sai Allah ce innahu ala raja'ihi Allah yana da ikon dawo da mutum bayan ya kashe shi laqadir yana da iko to nan Allah ya ce lokacin da na cewa mala'iku zan halicci mutum daga irin wannan yunku fa idza sawaituhu inna daidaita mutum din wa faktu fihi bi ruhi na busa masa ko na hura masa rai raina in ji Allah ran nawa ne ranka ba naka ba ne na Allah ne Allah ta'ala ce in na busa masa rai faƙa'u lahu sajidina ku faɗi kuna masu sujada Allah ya ce ku faɗi Allah bai ce ku yi sujada ba sai ce faƙa'u ku faɗi ku yi me sajidi kuna masu sujada yanzu Allah ya ba da umarnin nan kafin ya yi halitta zan yi halitta in na yi halitta ku faɗi ku gaida ta kun gane magana da wannan malamai suka ce to an ba da umarnin aiwa annabi adam sujada ne tun kafin a halicce shi umarnin yake amma kuma sujadar to sai bayan an samar da shi Allah ta'ala ke cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min طين فإذا سويته فإذا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين wannan aya tana cikin suratul hijri aya ta 28 zuwa da tara wannan kuma daga cikin suratu sad Allah tabaaraka wataala ce ka ambata musu fadar ubangijinka ga mala'iku inni khaliqun basharan min tin lalle zan halicci mutum daga mai laka ko daga tabo eh fa idza sawaituhu idan na daidaita halittar mutum din nan wa nafakhtu fihi min ruhi na hura masa raina faqa'u lahu sajidina ku fade kuna masu ainihin sujada gare shi al-imam ibnu kathir yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama a lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi wa adamu sujada yace to farko dai a sani ta Karimu adam bi sujudil malaikati lahu idan ka duba al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir idadu jama'atin min ulama na babban malami a Sheikh Al-Mubarak Kuri wannan shine taken da aka yi ma wannan wuri a wannan aya yace wa hadhihi karamatun azima min ta'ala li Adam alayhi salam wannan wata karama ce wata daraja ce mai girma ga Annabi Adam imtanna Allah biha ala zurriyatihi Allah ya baiwa ga irin wannan karamci ga ainihin zuriyar annabi Adam haythu akhbara annahu ta'ala amara almalaikata bisujudi li Adam ta inda ya bada labari cewa shi Allah ta'ala ya umarci mala'ikunsa su yi sujada ga Adam alaihi salam kamar yadda aka samu hadisi na Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ishtajja adam wa musa alaihi assalamu inda rabbihima wato annabi adam da annabi musa sun yi jayayya a gaban ubangijinsu ana ganewa game da ubangiji an yi jayayya fa hajja adamu musa sai aka wayi gari annabi adam ya kada annabi musa ana ganewa wajen wannan jayayya yarin jaye shi haka ne ko qala musa annabi musa yace anta adamu alladhi khalaqaka allah biyadihi kai fa kai ne adamun nan da allah ya halice ka da hannunsa ba wani yasa ba allah ya halice ka da hannunsa sai da ko wa nafakha fika min ruhihi Allah ya busa maka ransa da kansa ya busa maka rai biyu kenan ko wa asjada laka mala'ikatahu kuma Allah ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujada uku kenan ko wa askanaka fi jannatihi Allah ya zaunar da kai cikin aljannarsa uku kenan ko eh, abubuwa hudu kenan ce to duk wannan gata fa kai kaɗe Allah ya bawa a ahbatta ɗan nasa bi a suka yi lal’ar sai annabi Musa cewa wa annabi Adam kai ka fito da mutane daga aljanna saboda laifinka ana ganewa da laifinka ka fito da mutane inda baka yi laifi ba da yanzu muna cikin aljanna duk wannan cece kucen da ba a yi ana ganewa za ka sai kawo masa wannan hujja ce inda baka fito da mutane ba da kowa za a haife shi a ina a cikin aljanna kaga gado an huta wanda ya kawo wannan magana shine annabi Musa ya kawo annabi Adam kaga anan zamu ce eh gaskiyan shi ko lalle haka ne lalle haka ne fa qala adam yake shi ma annabi Adamu alaihi salam da bakin sa sai ce eh anta Musa alladhi safaka Allahu bi risalatihi ai kai ne Musa din na wanda Allah ya zabe ka musamman ya baka sakonsa musamman ya zabe ka ya baka manzanci wa bi kalamihi kuma ya zabe ka yayi magana da kai kai tsaye ba tare da mala'ika ba a tsakani wa ataka alwaha Allah ya baka allo wanda ke dauke da hukunce hukunce kaman ka ce littafi a yanzu Allah ya baka allo wanda a cikin allon nan fiha tibyanu kulli shay bayanin komi yadda za a yi yadda za a gudanar da komi yana cikin allon nan wa qarrabaka najiya Allah ta'ala ya kusanto da kai yayi ainihin yi sirri da kai ana ganewa ai sai ma Allah ya maka abubuwa yanda ka faɗa Allah ya min abubuwa Sai ma haka Allah yayi maka abubuwa fa bikam wajadta Allah katabat tawrata qabla an ukhlaqa da ka karanta littafinka na attaura ba da labari da shekara nawa ka samu cewa Allah ta'ala ko ah, wato wato da shekara nawa ka samu Allah ya rubuta cikin attaura tun kafin ma ya halicce ni yanzu annabi Adam yana tambaya annabi Musa cewa da ka karanta a taura ka ga labari na a ciki ba kaga amsa shi shine me na gani shin a ciki baka karanta cewa shekara nawa Allah ta'ala ya rubuta wannan magana tun kafin ya halice ni qala Musa sai annabi Musa ce bi 40 aman shekara 40 kuna gane maganar nan kuwa abinda aka yi shine yanzu annabi Adam yana kafawa annabi Musa hujja cewa a cikin littafin kama na taura, kuna Allah ya rubuta cewa zai jarabce ni da wani sabo nan gaba ana ganewa ai kuma ya rubuta haka kafin ya halice ni da shekara 40 abinda Allah ya kaddara zai faru da ni ai kaga ba zan iya kauce mashi ba yanzu kaga kenan yana kafa masa hujja cewa abin ya fi karfin sa dama Allah ya rubuta hakan kuma abin da ke tabbatar da Allah ya rubuta haka to yanzu ba daga littafin annabi Adamu annabi Adamu ke kawo hujja ba annabi adam yana kafa hujja ne da littafin annabi Musa dan ba abin da yafi kamar a kafa maka hujja da mu littafin ka kai da yake hannunka so da haka yake cewa shekara 40 kafin a halice ni qala Adamu sai annabi adam ya ce fa hal wajadta fiha shin ka karanta wata aya a cikin at-taura wa asa Adamu rabbahu gawa. annabi adamu ya saba wa ubangijinsa sannan yayi ne ya ainihin wato yi masa laifi ko ya tabaci ya ainihin tabe wato fagawa ka karanta wannan qala na'am yace eh a yace afatalumuni yanzu sai kana zargi na ala an ko ala an amiltu amalan janna aikata aikin da dama ka katabahu Hullahu alayya Allah ya ƙaddara mani an amala sai na aikata shi yanzu kana zargi na akan wani abin da na aikata wanda Allah ya rubuta cewa sai na aikata shi qabala an ukhlaqa tun ma kafin a halice ne Allah ya rubuta abin da za a aikata da 40 na sana da shekara 40 yanzu kaga ya kafa mai hujja da abin da ba ba ya ta shi cewa ba ba laifi la bane ni ba ni na kore ka aljanna ba ni ba ni na fito da kai daga aljanna ba kuma ni ba a'a Allah ya rubuta sai na yi wannan kuskuren shekara 40 kafin a haife ni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kada me annabi musa dan kayowa ce ana gadewa ai bi ma'ana yarin jaye shi da me da hujja to mun ya kawo hujja da ba zai iya tada ta ba hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2652 yana cikin takhriju kitabis sunna na imam al-albani hadisi na 143 ya zo cikin sahihu ibn hibban hadisi na 6179 ya zo cikin sahihul jami'in sagir hadisi na 184 idan ka duba littafin fatahul qadir na imamu shaukani Allah ta'ala ya masa rahama da ya zo fassara wannan aya yace ce waƙila an ce inna sujuda kana lillahi wa lam yakul li adam Sujada da Allah ya ce ayi ai kaga mu yanzu duk wanda ya sujada ai ya riga ya tafi domin sujada ai kafirci kaiwa wani sujada yana fidda mutum daga musulunci ba a makowa sujada saiwa. sai Allah to nan me yasa aka yi shine yake cewa sujadar da aka yi ba annabi adam aka yi ba Allah aka yi muwa wa inna ma kana mustaqbilina lahu inda ju. lokacin da za su yi sujada suna ainihin fuskantar inda ubangiji yake dan haka fa inna sujuda yi bashar yima wiwa mutum sujada kada ya kunu jaizan fi ba'd shara'i zai iya halatta a wasu shari'o'i mu dai a shari'ar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a yi wa kowa sujada saiwa sai Allah amma a wasu shari'o'i ana iya bada dama a yi sujada ga wani wato bi hasabi ma ta kasadihi masalihi gwargwadon abin maslaha ainihin ta zo da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Yusuf bayan an yi jarabawa an shiga jarabawa an shiga wani hali daga ƙarshe Allah ya kawo mafita sai Allah ya ce warafa abawaihi alal arshi ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن السجن وجاء بكم إيه. وجاء بكم من البلو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن رب Allah tabaraka wa ta'ala yake ba labarin wata shari'a can ta Annabi Yusuf ya ce wa rafa abawaihi alal arsh ya dora iyayensa a kan kujera kan gado na sarauta fa kharru lahu sujadan iyayensa suka faɗi ƙasa suka yi masa sujada suka gaida shi anan malamai suke cewa fala Salzimu tahrimahu li ghairi llahi fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama an yakuna kadhalika fi sa'ir shara'i ba dole bane yanda haramcin sujada ga wani Allah a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tazo hakan ya zamanto dole ne kuma ya zama haramun a wasu shari'o'i ta yiwu a shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallama haramun ne a wata shari'a kuma sai ta yiwu a ce ba haramun bane Imam al-Qurtubi Allah ta'ala ya masa rahama yazo fassara wannan aya yake cewa ikhtalafa an-nasu fi kayfiyati sujudil mala'ikati li adam mutane malamai sun yi saɓani, wai wace irin sujada ce mala'iku suka yi wa annabi adam ba da tifaqihim ala annahu lam yakun sujud ibada bayan malaman sun haɗu sun yi ittifaqi cewa sujadar da annabi adam yau mala'iku ba sujada ce ta ibada ba wai bauta masa suke ba kamar yadda ake bautawa Allah a'a wa ala to idan ka fahimci sujada ba ta ibada ba bace zaka gane cewa kana sujudu li adam sujadar ga adam ne ta takariman dan a girmama annabi adam saboda ilimin da Allah ya girmama shi da shi wa izharu li fadlihi da kuma bayyana falalarsa wa ta'atul lillahi ta'ala kuma ayi wa Allah da'a to dan haka babban malamin musulunci az-zamashkhari yake cewa as-sujudu lillahi ala sabilil ibada sujadar da aka yi wa annabi adam Allah aka yi mawa don a bauta masa wali gairihi waninsa kuwa ala wajahi takrimi don a girmama wancan ne kama sajadatul mala'ikatu li adam kamar yadda mala'iku suka yi wa annabi adam sujada anan wa yaqubu wa abna'a wa abna'ahu li yusuf da kuma yaqubu da 'ya'yansa suka yi sujada ga annabi yusuf to dangane da wannan an samu hadisin Aisha dangane da maganar sujada Allah ta'ala ya kara mata yadda Ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce law amartu ahadan an yasjuda li ahadi da zan umarci wani <coughs> yayawa wani sujada la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ce wa mijinta sujada min izami haƙƙi yaliya saboda girman haƙƙin miji idan kina so ki san girman haƙƙin miji ba dogon lalata kike bukata ba ko ki kalli hadisin nan an gane ayi wanzu Allah ya ce inda akwai wanda zan sa a duniya gaba ɗaya in ce wani zo kai ma wannan sujada inda zan yi wannan umarnin to ba ɗa zan kira yi wa iyayensa sujada ba a'a mata zan kira ce wa mijinta sujada saboda kirman haƙƙin miji a kanta ina jin wannan karatu ai kun fahimce shi dan na san wannan karatu ai ba za ku ce da ku abin nan da ku ake ko ba za ku ce ai da ku ake ba Ku dama da wake yawa hadisin yana cikin sahihu ibnu maja hadisi na 1514 yana cikin sahihu targhib hadisi na 1939 yana cikin sahihul jami' as-saghir hadisi na 2239 inda wannan munasaba ta zo muna kira ga mata ku yi kokari aure ya zama dalilin tafiyar ku aljanna matar da aure bai zama dalilin zuwanta aljanna ba ta tafka wata irin rangaranga asara kuna gane ba ta tafka asara ta bata shekara 20 dinta a banza ko 30 wata ta shekara 30 da aure wata 35 wata 40 wata 50 idan auren nan bai kai ki aljanna ba kaga wanda ba karama asara ba domin ibada ce ba idul mada ko ba haka ba ibada ce ne tsawon lokaci kika yi mai tsawon lokaci idan mutum ya je ya yi aure da kyakkyawan niyya ya yi auren ne domin bautar Allah duk abin da yake ibada ne in ko ya yi aure ne don wani abin da luxury kuke cewa ko ko wani jin daɗin rayuwarsa kawai ya ɓata kansa lokaci ne jama'a muna gane wannan a riƙa gyara niyya ko da a da niyya ga ta nan mara kyau ce to yau a maida ta mai kyau ba shi kenan ba wannan aure da kuke yi addini kuke yi Za haka kowace mata ta yi ƙoƙari aurenta ya zama sanadiyar ta aljanna to ko idan miji baya jin dadin ki to akwai aiki kullun gardama ake kullun fada ake kullun hayaniya ake to kaga akwai dai damuwa da fatan ƴan uwa za ku kiyaye Allah ta'ala ya bada iko a kiyaye sai Allah ta'ala ke ta fasajadu illa wannan ai mun karanta ko fasajadu sai mala'iku suka yi sujada bayan Allah ya umarce su illa iblis aba sai ah, iblis ya kiyaye su sujada wastakbara yayi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance daga cikin kafirai imamu shankeɗe da yazo fassara wannan aya yace lam yubayyin kuna mujibu istikbarihi fi za'mihi anan dai Allah bai gaya mana abin da ya sanya iblisu yayi girman kai ba a rayawarsa dan shi ma iblis yana da hujja da yasa ya girman kai a can a rayawarsa fa’am. lakin bayyana fi mawadi'a ukhra Ya yi bayani a wasu wurare daban ga kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da yace ga irin hujjar iblis cewa da Allah ya tambaye shi ya ce ana khairu min qala ana khairu min eh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin akwai wata hujjar ma kala lam aqul li asjuda lam أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال da Allah ya tambayi Iblis me ya hana ka kai sujada bayan na umarce ka sai ya ce ana khairun minhu ni na fi shi kuna ganewa ana khairun minhu ni na fi me yasa ka fi shi khalaqatani ka ji rashin hankali ka halice ni har yanzu dai Allah nan shine sama khalaqatani min nari ni fa ya Allah da wuta ka halice ni wa khalaqatahu min tini shi kuma ka halice shi daga tabo tunda ni bangaren wuta nake shi ko bangaren tabo yake ai ina sama da shi domin wuta ta fi tabo wannan shine hujjar da ya ba Allah ashe kenan ba kowace hujja da kake bayarwa akan yin saban Allah take hujja ko akan yin abin da kaga dama kaga wannan hujja ce amma hujja ce mai rauni hujja ce rusassa hujja ce da ke halaka wanda yake ainihin rike da ita a wani wuri Allah ta'ala yake cewa ga amsar da Iblis ya bayar yace lam akul li asjuda li bashari ba zan taba yin sujada ga mutum ba dan adam khalaqatahu min salsali wanda ka halice shi daga ainihin tabo ko kekesasiyar ƙasa min hama'in wanda yake ainihin da ah, dadde ko wanda ya dade a ajiye masulumi wanda yake mai wari ba zai yi wa ahalice shi daga tabo mai wari ba ni kuma in fadi in gaida shi yace haka nan ba zai yiwu ba akai da iblis yake yadda shine fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin idan ka duba al-misbah al-munir fi tahdhib tafsir ibn na idadu jama'atin min al-ulama ya kawo unwan cewa dukhulu iblis fi man umira bisujudi iblis fa yana cikin waɗanda Allah ya umarta su yi sujada iblis yana cikin su walam yakun min mala'ika sai dai shi iblis ba malaika bane kuna ganewa iblis ba malaika bane mala'iku daban iblis daban sai dai lokacin da Allah ya ce mala'iku ku yi wa Adamu sujada anan kuma ba zai ce ni ba malaika bane banda ni a'a dan tare ake aiki ba mala'ika ne shi a faɗar wannan amma nan gaba za mu ji cewa to yana dai da wata alaƙa ko da akwai bambance bambance a tsakanin su al-imam ibnu kasir yake cewa hasada aduwullahi ko iblisa adam alaihi salam ta iblis kenan wato iblis makiyin Allah yayi wa annabi adamu alaihi salam hasada a a'tahu min alkaramati da abinda Allah ya bashi na daukaka da daraja wa qala yace ana nariyun wa anta diniyun ni dan wuta ne kai dan tabo ne ana nariyun ana ganewa bi ma'ana ni dan wuta ne kai dan tabo ne wato ina kawo kalman yadda yake kai ni an yi ni da wuta kai an yi ka da tabo wa kana bada'u dhunubil kabiri zunubi na mai girma laifi mai girma da aka fara yi wa Allah na farko wastikbaru aduwwul lahi an yasjuda li adam alaihi salam zunubi na farko da aka fara yi wa Allah shine wannan laifin Allah ya ce ayi aki wanda wato makiyin Allah mai girman kai ya ki yadda yayi sujada ga annabi adam alaihi salam an samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin ko min kibarin ne nan ba min imanin ba eh a la kulun narin eh wancan kuma la kulun jannata la kulun nara man kana fi kalbihi miskalo zaratin min iman wanda yake da imani ko da kwayar zarra ba zai shiga wuta ba sai aka ce wanda yake da imani ko wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda yake da girman kai ko da ƙwayan zarra ne ba zai shiga aljanna ba wa qala ar-rajulu ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah ko inna ar-rajula la yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasan ya rasulullah tunda an yi wannan magana idan mutum na da girman kai ba zai shiga aljanna ba kuma mutum yakan so ya wanke rigarsa ya goge ta yi tas tas ya fito haka yana takawa ɗaya ɗaya ana ganewa ai mutum yakan so haka to yanzu ya kenan ya rasulallah sai maza Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah ta'ala mai kyau ne yana son abu mai kyau ana ganewa ko Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau al-kibru batarul haqq abinda ake cewa girman kai yin watsi da gaskiya wa ghamtin nas da wulakanta mutane mutumin da aka gaya wa gaskiya ya karba wannan ya zama mai girman kai mutumin da ya wulakanta mutane ya zama mai girman kai kamar yadda hadisin yana cikin muslim hadisi na 91 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2466 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 1999 yana cikin sahihu al-jami' sagir hadisi na 7674 duba gayatul ah, gayatul maram na imam al-albani hadisi na 114 duka hadisin ya zo a haka so ala ayi hal wato girman kai laifi ne mai girma a wurin Allah mutum ya rika jin kaza shi yasa akwai ayyukan da ya kamata mutum ya rika koyawa kansa kamar kawai haka nan misali mata su dora wa kansu zuwa sharan masallaci a je a share masallaci a gyara wasu ayyuka a share butocin masallaci a share kaza irin waɗannan ayyukan sukan saukar wa mutum da girman kai ya rika jin cewa bai fi ƙarfin ya yi kaza ba amma idan mutum yana jin cewa shi babba ne ya fi ƙarfin ya yi kaza to daga nan shedan ya samu ainihin nasara a kansa faɗin Allah ta'ala game da shi iblis da Allah ta'ala ke cewa kana min al sai iblis ya kasance daga cikin kafirai ai sara min al na bi sababin tina'ihi iblis ya kasance cikin kafirai saboda yaƙi yin sujada ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah fa kana min al sai ya kasance cikin waɗanda ake mai ainihin ake wato yadda suke halakakku a wancan ma fasahama fakana minal mudhadina fasahama fakana minal Ku duka wannan ya kawo misalin sa ne akan mizani wanda yace wa kana minal kafirin nan ma fakana minal mughraqin nan ma fakana minal mudhadin ya kawo shi ne a matsayin mizani wakila aka ce minal ah, minal ladina abau cikin wa'anda suka kiyin sujada ga annabi adam fa ahraqat humun nar sai wuta ta kona su ya'ani min al'asina min al-kafirina ay min al-asina sai iblis ya waye gari cikin masu sabo wa qad kana fi ilmi llahi min al-kafirina ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah cewa dai iblis yana cikin ainihin waɗanda suke ainihin kafirai imamul qurtubi yake cewa faɗin Allah da yace illa iblisa sai iblisa kadai li'annahu kana min almala'ikati ala qawlil jabur domin shi iblis mala'ika ne malamai mafi rinjaye kaga an saba magana da ko dazu an ce baya cikin mala'iku yanzu kuma an ce me mala'ika ne to zuwa ne wane zamu dauka majority na malamai sun ce iblis yana cikin mala'iku daga cikin su mahada ibnu abbas da ibnu mas'ud da ibnu jarir at-tabari ibnu al-musayyib ta'id kenan ibnu al-musayyib da irin su qatada da sauransu imamu tabari ya rinjayar da wannan cikin tafsirinsa ah, wato cewa ah, shi iblis wato yana cikin mala'iku wa huwa zahirul aya idan ka lura da zahirin aya lalle iblis yana cikin mala'iku qala ibn abbas wa kana min asharafil malaika ibn abbas ya ce kai yana ma cikin maɗaukakan mala'iku manyan su ba wai ƙananan mala'iku ba wa kana wato min al'ajini hatil arba ko min zawi ajina hatil arba yana cikin waɗanda suke da fukafukai guda hudu wa kana iblis min al malaika iblis yana cikin malaiku falamma asallaha ghadiba alaihi lokacin da ya saba wa Allah sai Allah ya fushi da shi fala'anahu Allah ya la'ance shi fasara shaytanan daga nan tunda ya riga an la'ance shi sai ya koma mai shaytanan sai ya zama shaydani kaje ka duba littafin sahihu muslim eh, haka ne ko haka yawa ai imtana'a aba da Allah ya ce imtana'a iblis ya ki yin sujada min fi'li ma amara bihi wajen aikata abinda aka umarce shi da shi daga ciki akwai wannan hadisin na Abi Huraira wanda ya ƙara wadda ya ƙara fito da wannan bayani sosai cewa iblis bai yi wannan sujada ba hadisin nan na Abi Huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qara ibnu adama as idan dan adam ya karanta sujada ana ganewa jama'a idan ka zo kana karanta alqur'ani sai ka zo daidai inda magana take akan sujada kuna gane magana ya itazala shaytanu ya baki sai shaytan ya bar gurin yana kuka yana cewa ya waili ya waili na shiga uku na shiga uku amara ibnu adama bisujudi fasajada Allah ya umarci dan adam yayi sujada ga dan adam yi sujada falahul janna kuma zai samu aljanna wa umirtu bisujudi ni ma an umarce ni da yin sujada fa abaitu sai na ki waliyan naru ni kuma sai na samu min wuta kaga ai kalma aba menene aba imtana'a kaga wannan hadisin ya kara fito da shi ko an umarce ni da sujada fa abaitu sai na ki faliyan naru dan haka zan shiga wuta hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 81 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 2759 ah, yana cikin sahih ibn maja hadisi na 1871 yana cikin sahih al-jami' sagir hadisi na 727 so ala ayi hal idan ka zo inda Allah ta'ala yace ayi sujada a cikin alqur'ani to maza maza kai sujadan nan domin kar ka zama irin wa irin shedan kai sai kai sujada wannan kaga ya daba ko akan kake kenan fadin Allah da yace fa kana minal kafirin ai sara minal kafirin ya zama cikin kafirai ai kana fi ilmi ta'ala ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah ta'ala annahu sayakuru lalle shi iblis zai kafirta ya annal mu'mina haqiqatan eh, wal kufra haqiqatan shi batun mu'mini ko imani abu ne na tabbas kafirci ma ba ƙarya bane tabbas ne wa huwa allazi qad alima Allahu minhu wa fata, kuma Allah ya san cewa iblis zai mutu ne akan me akan ainihin kafirci Ba kuma hadisin Aisha Allah ta'ala ya kara mata da tace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu bil khawatim lalle ayyuka ana la'akari da ƙarshen aikinka akan abin da ka mutu akai kamar yanda hadisi yazo cikin sahihu ibn hibban hadisi na 340 Zarqani ya fitar cikin Mukhtasarul Maqasid hadisi na 116 to tambaya shine hal iblisu kana min almalaikati am min aljinni har yanzu ana tambaya iblisu yana cikin mala'iku ko yana cikin aljanu wane ne mala'ika ne shi ko aljani wa zai ba mu amsa ya ba mu hujja mala'ika ne tayyib magana ta daya malamai sun kasu gida biyu magana ta farko annahu kana min almalaika cewa shi mala'ika ne kamar yadda ibnu abbas ya faɗi da wasu malamai saboda faɗin Allah cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa ba kaga al mala'ika aka ce mawako, ko dan haka shi iblis yana cikin yana cikin mala'iku falaula annahu kana min al malaikaci inda baya cikin mala'iku lama tawajjaha al amru ilayhi bisujudi ai da wannan umarnin bai shafe shi ba tunda cewa yi mala'iku su yi sujada kaga banda shi in dai ba mala'ika bane ana ganewa ko wannan shine hujjar mutanen farko walau lam yatawajjahi al-amru abru ilayhi inda ba wato ba a hadda al-amra ilayhi wannan umarni gare shi ba bi sujudi lam yakun asiyan da bai zama ya saba wa Allah ba sai da ya zama an cin kare shi da umarnin kuma ya zama ya saba sai ya zama mai sabo magana ta biyu innahu min al-jinni wa lam yakun min al-mala'ikati kai iblisu ba mala'ika bane aljani ne magana ta biyu qalahu al-hasan wa qatada wa ghayrihim al da imam Katada da wasu malamai suka faɗi wannan saboda faɗin Allah ta'ala illa iblisa kana jinni akwai wannan aya malam ko illa iblisa Allah ta'ala ce illa iblisa kana minal jinni to kaga wannan ita ce magana mafi karfi sai eh insha wa in الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا to abinda muke so mu dauka nan mu kafa hujja da shi faɗin Allah ta'ala illa iblis duka suka yi sujada sai iblis ko kanaminal min shi iblis yana cikin mai aljanu fafasaka an amri rabbihi dan haka yayi tawaye yaki bin ubannin ubangijinsa fa huwa aslul jinni wannan shine iblis shine baban aljanu kamar yanda annabi adam yake baban mutane kama anna a aslul insi annabi adam shine asalin mutane shi kuma iblis shine asalin aljanu wali annahu khuliqa min narin domin shi an halice shi daga wuta wal mala'ikatu min nurin mala'iku kuma daga haske ne akwai bambanci tsakani wuta da haske wali anna lahu dhurriya shi shaidan yana da zuriyarsa kamar yadda Allah ya faɗi wala zuriyati lil malaika su ko malaiku ba sa haihuwa ba bare su samu zuriya to tunda dai ita su malaiku ba su da zuriya su ko aljanu suna da zuriya to ainihin shaidan yana cikin aljanu ne qala ibnul qayyim babban malami ibnul qayyim yake cewa annal qawlaini fil haqiqati qawlan wahida ai magana da yace ake waɗanda suka ce yana cikin malaiku da wanda suka ce yana cikin aljanu duk magana da yake fa inna iblisa kana ma'al malaikati bi suratihi idan ka kalli sura tarakta kuke ta ko yanayin halittarsa ciwa iblis da ka kalli halittarsa to zaka ga cewa eh, shi din nan mala'ika ne sak da ka kalli sura halittarsa da fukafukai da komai da ka kalli sura shedan to mala'ika ne walaysa minhum bimadatihi amma in ka koma bangaren asalin halitta madda abinda aka halice shi da shi kamar yadda aka halice mu da ƙasa to shi kuma abinda aka halice shi da shi to nan zaka samu bambanci wa asluhu kana min narin shi asalin daga wuta aka yi halittarsa wuta ne aka halice shi wa aslul malaikatu min nurin asalin mala'iku su kuma an halice su ne daga me daga ainihin haske to ina so mu ci gaba to sai dai zan ba ku haƙuri mu tashi anan na farko akwai aiki gabanmu na buɗe masallacin juma'a da Allah ta'ala azuta mu da shi ya kamata ina can sai kuma muka ɗan ba da uzuri cewa mu zo a dan taba karatu ko kaɗan. insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi wa idkulna lil malaikati wa idkulna ya adam uskun anta anta wa zawjuka jannata insha Allah nan za mu tashi